Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Zo gare ni kashi na takwas. Arzawa mamata dai gurinta tana yi mata addu'a tana shafa bayanta har ta yi bacci a haka. Kun ta ta yi ta sa mata A Nan ta tambaya. Mama wannan kuɗin fa daga ina? Jamil ne wallahi. Kai duka ya baki mama. Ikram ta tambaya tana jujjuya kuɗin. Eh wallahi. Allah dai ya saka da alkhairi. Yana da kirki tun daga dogo ya zo ya gaishe mu ya kuma duba jikin Iman. Allah sarki gashi iman tana son shi da ma a ce kawai yaya arfi da ita ta aure shi tunda shi take so ikram ta faɗa mama ta zabga mata harara tare da cewa ku dai wallahi wawaye ne waye zai aure imani ya ƙi mata gori bayan ko mu kama bamu san suwaye ta ba kuma ita ce take son shi ba wai shi jamil din bane ya faɗa kun ga kuwa akwai matsala idan aka yi auren arif ko ya wulakanta ta ba za mu bari suke ta zarafin ta ba Ban sake cewa komai ba sai aiki da suka ci gaba da yi jamil kuwa yana fitowa daga gidan ya ciro waya na kiran bokansa ba ta shiga akalla ya kira ya fi so 20 ana cewa not reachable sauran kaɗan ya cilli da wayar wani mai mashin ya masa hon ganin ya tsaya a hanya matsa can gefe yana sake ci gaba da kira ko Allah zai sa ya ta shiga duk ya kasa nutsuwa saboda ya kasa samun shi so yake sanar da shi halin da ake ciki ko akwai wata hanyar da zai samu kasar hotel ya kuma zuwa ya kama gumi da yake ta yi ne ya saka shi yin wanka yana fitowa ya tsakura abincin da aka kawo masa sai kusan kaftan garba sannan ya samu wayar ta shiga ta sai sanar da shi abin da mama ta gaya mishi da halin da imam take ciki ya kare da cewa ina son aurori na riƙe kafin nan da bakin da kunne idan na samu ta fito na samu kasar sai mu nemo ta hanya wacce za ta zo gare ni ba tare da an yi mugun tunani a kai na to shikenan za a warware amma sai ka ci soyayyen mushen bera saboda gashin ta da ka haɗiya bera kuma ya tambaya cike 'yan yanyami kwarai kuwa domin da shi ne aka yi aikin shikenan zan san da za a yi ya faɗa yana sauke ajiyar zuciya idan ka gama komai muna jiran ka zan yi abu idan Allah ya kai mu suka je wayar ya sa kaya ya fita wata makaranta almajirai ya je ya samu wasu su biyu ya ce na samu tattun beraye su nemo mishi gobe zai dawo ya karba ya ba su ɗari biyar ya ce idan sun samu gobe zai kara musu wasu kuɗin suka dinga murna saboda kawai za su samu bira shine aka ba su ɗari biyar gashi idan sun kawo an ce za a ƙara musu mu ba wai biraye da yawa ba a'a guda ɗaya rak Jamilu koma hotel kiran Salima ya suka jima suna hira kafin ya ajiye ya shiga tunanin yadda za su yi sabuwar rayuwa da amarya Iman. A daren ranar Abba na dawowa daga asibiti cike da murna da farin ciki sai da ya ci abinci ya koshi saboda tunda abubuwan nan suka fara faruwa baya iya cin abinci mai nauyi sai yau. Mama ta fito daga ɗaki ta baro su Ikram a wajen Iman. Kusa da Ambu zauna ita ma tana dan murmushi ta ce da shi. Na ga sai fara'a kake kamar da ake wa albishir da gidan aljanna. Me labarin? Abu ya sake faɗaɗa sa tare da cewa wani farin ciki ne da suke da za a asibiti. Ina Alhaji Sammani mai shanu. Kin gane shi? Kware ko na san shi. Ba wanda ya ce ka shiga harkar siyasa ba lokacin da muka je biki gidan shazal minista? Kware ko shi? Kira na ya ɗazi na korafin wai na aurar da yara amma ban sanar da su ba. Shi ne nake sanar da shi ai auren ne aka yi cikin gaggawa. Yaron ma ko karatu bai ci gaba da yi ba. nake sanar da shi aiki nake son samun masa ta yadda zai riƙe kanshi da matarsa wallahi hajiya ina gaya miki sai ya ce to ni turo yaron can Abuja za a yi masa interview kuma idan an dace ya hayi zai samu masa gidan da zai zauna a can daidai lokacin Arif shigo falon yana sallama mama ko sai murna take tana guda dan ba karamin farin ciki suka yi ba abba ya kira Arif ganin zai shige daki ya jiyo kansa a ƙasa ya tsuguna yana so sakiya ka shirya komai yau gobe idan Allah ya kai mu za mu je Abuja mamaki ya kama Arif aiki za a samu maka kai addu'a Allah ya sa alkhairi ne jin an aiki za a samo mishi ya sa shi yin murmushi murmushin da idan ya yi ke kuma ƙara masa kyau da kwarjini sai dai bai fiye yi ba idan har ba abin da yake so ya samo ba abba ina ya tambaya cike da zumuɗi sai mun je can tukunna za mu je alhaji sammani abokina ne tun a firamare ya yi kuɗi amma har yanzu bai manta da mu tsofaffin abokai ba farin ciki ya cika zuciya arif wai shine zai fara samun aiki tun bai karatu mai zurfi ba ko da dai kasuwanci ne ya kuma ji daɗi zai dinga samun kuɗin kashewa ba sai ya yi 'yan murya gurin mama ba tashi ya nufi ɗakin shi kan ya faɗa ya shiga murgina murgina kamar yaro ƙarami ya fara hango kanshi a matsayin babba zai kire wasu asalama a komai can kuma ce ta nuna wa abu kuɗin da jamil ya bayar shi kansa ya sake bawa da mutunci irin na jamil musamman da ya ji cewa zuwa ya duba lafiyar yansu sai ya ji baya wani zargin sa akan matsalar da iman take cewa shi za ta aura ya kuma tabbatar da cewa aljanu ne suke sa ta faɗa hakan suka taɓa hira sannan ya koma ɗaki ita ma mama ɗaki ta wuce saboda tun faruwa al'amarin ba ta kwana ɗakin abba washe gari daura abba da arif suka shirya su ma suna ta yi musu fatan alkhairi har wajen mota suka raka su sai da suka ga tafiyarsa sannan suka koma ciki suna zaune hajiya ta shigo sai ikiram suna ta zo da irin wasan kaka da jikan nan can ta nutsu ta kallama mu cikin serious ɗinta ta ce ku fito mu je can kauye yanzu na sa aka kira min mai gidan naki na sanar da shi za mu ƙauye yau kwana biyu za mu sai mu dawo mamu dai bata so zuwa ba amma babu yadda za ta yi dole ta amsa da to suka tashi suka shirya uncle ibrahim ya zo ya ɗauke su suka tafi wahalar baccin da jamil ya yi shi ya hana shi fita da wuri alwala ya je sallah a lokacin karfe tara da kwata wannan makar ba wani abu ne a gurin jabil domin a yadda malamansa suke cewa kin yin sallah gaba ɗaya shine babban laifi a gurin Allah amma za ka iya yi a duk lokacin da ka tashi tsabi shirya cikin shadda brown ya ɗora hula idan ka kalle sa ba za ka taɓa cewa zai iya kashe kiyashi ba saboda tsaba kamala da ta baibaye shi kai tsaye da ya ce da almajiransa tsaya yana ba cikin sa'a ya tarar da su sai leke leke suke alama suna neman shi ya yi mamaki da suka gane shi saboda jiya da daddare suka haɗu da gudu suka nufe shi hannu riƙe da leda wacce yana ganin ta yi tashin zuciya kamar yadda ya ce musu haka suka yi wato suka yanko shi karɓa ya tare da basu dubu biyu suka dinga zafka godiya kamar za su yi masa sujjada tafiya mai ɗanisa nisa inda ba za a gan shi ba ya buɗe ledar ya leƙa yana tushe hanci da ido wallahi banda ya kwallafa wa imar rai da ba zai yi wannan abin ba ya ɗauko ɗaya sa a baki yana ci yana ƙaƙarin amai ga hawaye da suke zuwa daga cikin idanunsa yana haɗiyewa ya sha ruwa sai amai tamkar mai laurayin ciki sai dai amayar da komai sannan ya tashi da kyar ya tsinko ganyen darbejiya guda biyu ya saka a baki ko zai jira lip wayar malamin ya kira bugu ɗaya ya ɗauka tun kafin yi magana ya ji malamin ya ce wannan ya wargatse sai wanda za a yi nan gaba ka ɗauko baƙaƙen akuyoyin da muka ce sannan ka tura ƙasar wacce ita ce abin buƙata a aikin da za a yi amma kuma malam ai ban iya cin beran ba gaba ɗaya wanda na ci ma na amayo shi ta ya isa jamilu dama abin da muke buƙata shine ya shiga bakinka da cikin cikinka yayi kuma har aikin ya warware da an yi wannan aikin iman ta zama ka Jamilu ya murmushi tare da ɗaukar ragowar ɓeran ya shillar da shi. Mota ya koma ya ja da nufin zuwa gidansa Iman bayan ya gama tsara abin da zai faɗa musu a zuciyar shi. Sai dai yana zuwa ya tarar da gate ɗin a kulle har da kwaɗo alamar ba sa ciki. Hankalinsa ya mugun tashi. Da sauri ya je gurin wasu da ke zaune a wajen bishiya ya tambaye su. Su ma suka tabbatar masa da ba san inda suka tafi ba amma tabbas sun gaba su a mota. Jamilu ya shiga cikin tashin hankali da damuwa kaɗan ya rage ya saki ihu. Mota ya koma ya kira malam ya sanar da shi. ka damu, ka bari ko nan da kwana nawa ne idan sun dawo sai ka samu mana kasar amma kuma malam duk harkoki na sun tsaya cik saboda wannan lamarin ina son na koma aiki na yanzu aikin naka ka fi so ko yarinya da kake son mallaka malam ya tambaye cikin ka ko murya ina son yarinya to sai ka karasa aikin ka zan kawo maka a da suka dawo zan yi tiket da zan yi ta fito katsewa suke daga nan kowa ya gaba da abin da yake gabansa ƙauye suna da ƙauyen abin da ya ba su mamaki bai wuce ganin imanta taka da kafarta ba sosai suka yi matuƙar mamaki da wannan al'amarin kafin murna da farin ciki ya mamaye zukatansu a wani lokacin da iman ta dinga jin ta fresh kamar yau aka haifo ta tun a hanya ikiram take labarta mata irin abubuwan da ta dinga yi har yadda ta shaƙi arif ta ce sai ta kashe shi suna zaune a ɗakin gogo safiya iman na ta kallon mama tamkar yanzu ta fara ganin ta mamaki ne yake damunta na cewar wai ba ita ta haife ta ba tsintar ta ake cikin tsimman zani to shin ita din wace ce a ina take waye ahalinta menene dalilin da suka aka jefar da ita ta sa bayan hannunta tare da share hawayen da suka zubo mata dan gudun murmushi ta yi lokacin da ta ji mama na yi mata magana auta me yake son ci wannan kalmar ta auta da mama ta kira ta da shi yau sai ta ji san ba su dace da ita ba ta juya ta kalli ikiram a ranta ta ce waccan ita ce ki mama ni waye san ko ta nauce a gurin iyayena waye sani ma ko babu aure aka haifi ta tunda yadda ita aka yi babu ko dan fan iman tunani me yake yi dai saurin sun kuyar da kai mama ba komai ina ta tambayin me zaki ce kin yi shiru na koshi mama a'a ban yi daba me kika ce da zaki ce kin koshi wani abin gida damin yanzu ta ce kai na ke ciwo mama subhanallahi bari na samu miki magani gogo safiya ta ce muna da magani na gargajiya kuma na ga alamar shawara tana damin yarinyar yadda take wani irin yalo yalo kore kore haka za ku kai ta gidan miji babu wani gyara yo gogo wani gyara za a yi mata kina ganin tafiyar cewa ikram to ka ku yi shi mustapha fanci muku aka yi baya san gayu ko don kun ganshi yaro mama ta yi saurin fita daga ɗakin jin zancen zai sauya salo ga shaji yana gurin gasa ikram iman ko abin mugun mamaki yake bata idan ta ji ana cewa Arif ne mijinta gashi yana ta yi mata yawo a cikin idanunta sai dai wutan ya nuna mata wanda ta san shi tare da Fina ta yaya za ta zauna da wanda ya je sayar da kima da mutuncinsa a gurin wata san ba za ta iya rayuwa da wanda ya zubar da girman da Allah ya bashi a idanuwanta ba maganin aka bata ta sha tana yatsana fuska saboda bauri da ɗaya hajiya ta sa aka kai su wajen wani yayanta wanda malami ne a cikin ƙauyen wanda manyan mutane suke zuwa gurinsa neman taimako ina ganin imani tabbatar musu da cewa akwai mai neman ta a jikinsu ya ba su shawarar nisan ta da gidan gabaki ɗaya jin haka ya sa mamu kiran abba ta yi masa bayanin da baffa audi ya yi musu abba ya ji daɗin hakan domin abin ya zo akan gaba arif yana can abuja har alhaji sammani ya bashi muhalli a ran da za su taho abba ya je ƙauyen ya ɗauke su gabaki ɗaya banda hajiya da ta ita ba za ta je ba sai wata rana daga can ƙauyen suka yi wa abuja da mikiya kai tsaye gidan da aka bawa arif abba ya kai su wanda su kenan daga katafaren shagon da zai dinga aiki yana cin abincin da ya siyo ya ji muryoyinsu bai tsammani ba don abu bai gaya masa ba a ah, lalle ya arif an samu duniya irin wannan harka haka Ikram ta faɗa tana miƙa masa hannu suka tafa. Duniya mai na samu iki ya tambaye ta yana yi wa mama sanin da zuwa. Gashi kuwa duk da ba wani ƙato bane ai mai kyau ne ba laifi. A'a daga ɗaki ɗaya gashi ka samu gidan kanka. Duk suka ƙyalƙyale da dariya. Yace ni ba wani bane damuwa ta. Kayana duk suna gida wallahi. Gashi ban sanarwa da kowa ba har aslam. Ni dai abu da alhaji nan ya binne zuwa next month sai na zo na fara aikin. Abu ya girgiza kai kana ji da ya ba sai ka koma gida ba zai baka komai saboda idan baka fara yanzu ba ko da yaushe za a iya zuwa muku supervision ya hakuri kawai zan kuma saka rana a kawo maka kayan. Eh. Mu dai fatan mu kawai Allah ya sa alkhairi. Ga matarka na zamu ban maka insha Allah za a kawo muku kayan ku. Cikin tsananin tsoro Arif ya ce Abba wa aka kawo min? Yi magana cikin tashin hankali saboda bai manta abin da ta yi masa a ɗakin shi ba. Iman cewar Abba. Amma kuma manta ba sai ka karasa ba Arif. Mun kawo maka ita shine sala zuwa mu Abuja. Komawar ita can gida shine hatsarin inji ba fa Audi. Zan ban maka su Ikram ran da aka kawo kayan ku sai su koma. Arif ya daga ido ya kalli inda Iman take, suka hada ido, ya jingina shi da sauri. Ba karamin tsoro take bashi ba yanzu ta yadda baya so ko hanya su haɗa. Yanzu Abu ba sa tsoron barin shi gida ɗaya da Iman, shikenan ya san sa ya kare a duniya. Ya tabbata ita ce sanadin barinsa doron ƙasa. Za mu yi ƙoƙarin yi muku furnitures tun da babu. Fatan mu a gare ku shine ku yi zama irin na amana. Duk mai matsala a cikin ku ya gaya mun ko ya sanarwa da mahaifiyarku. Arif, ka riƙe da amana. Ba ma san mu ji wani ɓatanci ya fito daga gare ka. Idan har hakan ya kasance za fuskanci fushin mu. shi dai arif kasa cewa komai yayi hankalinsa a matuƙar tashi yake akan barinsa da iman cikin gida daya mamu da abba ranar suka juya aka ba sauran a can dalilin ikram da hanan ya sa hankalin arif nutsuwa ya je samo masa abin da za su ci da abubuwan da za su bukata a gida jimil kuwa duk ya damu ganin har tsawon kwanaki biyu babu wani labarin mutanen gidan tun yana zuwa ya zauna a kofar gidan har ya fara gajiya ga kiraye-kirayen wayoyi daga asibitoci ana neman sai bada taimako ya kasa zuwa ko ina washe gari da sassafe kowa ya nufi gidan inda ya tarar da tabbacin sun dawo saboda ya duba ya gani an cire da aka kulle gate din da shi ya yi tabbatin shiga gidan ya fi so goma amma ya kasa ba shi da cikakkiyar hujja da zai bayan na zuwansa a wannan lokacin lambar imani ya kira da sim din da bata da shi ta ta kadawa amma ba a dauka ba ita kuma a lokacin tana falo su kiram sun hada musu karin kumallo suna ci waya kuma tun jiya da suka zo bata ciro ta daga jaka hannun ba wani almajiri ne zai shiga gidan yin bara jamil ya kirawo shi ya ce je ya ce ana sallama da ikram almajirin na shiga ya samu mama za ta fito ya faɗi sakon jamil mama ta sanar masa bata nan ya koma ya sanar da Jamil sake tura shi a kirawo Hanan wani lokacin abu ne ya ce je ci duk fasa nan sun je unguwa sake kuma almajirin ya sanar da shi abin da aka gaya masa ɗari biyu ya bashi ganin ana shirin buɗe gate ne ya saka shi yin saurin barin wajen ya ɓuya abu suka fito a mota fakin ya yi koma ya rufe sannan ya shiga suka ba wajen don zuwa asibiti duba su kawo balarabi jamil ya tafi goshi domin bai ga imana a cikin motar ba daga abba sai mama to ina suka tafi wa zai tambaya je inda suka tafi tabbas idan bai san inda iman take ba kuma bai sa ranar dawowarta ba yana cikin tashin hankali ya rasa rayuwar yasa minal saboda ya sami iman gashi wankin hula yana shirin kai shi dare wai sai ya ciro malam ya kira suka yi magana mai mutukar tsawo wacce a ƙarshe ta sa jimin sakin wani ƙayataccen murmushi Allah ka iya san karatun kurma su kaɗai suka san ƙudurinsa akan bayarwar Allah da bata ji ba kuma bata gani ba kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce bai taɓa jarabtar bawa da wani bala'i ba alhalin yana tafarkin wannan bala'in face sai Allah ya tsarkake shi daga cikin bala'o'in da yake ciki tabbas iman tana cikin jarabawa sai dai a addu'a Allah ya kubutar da ita cikin gaggawa mota ya koma ya shiga ba unguwar da sauri kai tsaye zamfare ya koma zuciya shi cike da farin ciki ya sa a ransa ko da bai sami iman ba to ba zai bari wani ya mallake ta ba don malam ya sanar da shi cewa wannan san da ya ji a lokaci guda Allah na nufin iman ta shi ce yayi iyayen sa wajen ganin ya mallake ta sama harfin layi baya bari sadu da iman da ya hango ta guri yake canza nashi saboda ya ga ta kuma zama so silent tamkar ba iman din da ya sani ba a baya Ɗaki ɗaya ba su mai ɗauke da katifa domin sauran ɗakunan duk babu komai a ciki shi ma kan santa kafi take kwana. Cikin shirin sai fito na riga da wando jeans da ya siyo jiya sakamakon ba shi da kaya ba san za su kwana ba farkon su Sai gashi ma an hana shi komawa gida baki ɗaya. Yana fitowa suka karo da iman ɗin da ta taho kai masa breakfast. Kirjinsa ya buga da ya koma gefe yana muzure kamar gaske. Ta kalle shi tana mika masa plate ɗin indomi da soyayyen ƙwai a kai. Babu musu ya sa hannu ya karɓa yana addu'a a cikin zuciyar shi. Yana addu'a a cikin zuciyar shi kar Allah ya bata damar cikin wata irin murya da bai san ma tana da irin ta ba ya ji ta ce da shi kai breakfast kafin ka fita bari na kawo maka shayi buni ko a sa maka madara arif da mamaki kusa kashe shi kallon ta kawai yake har bai ji abin da take cewa ba sai da ji tana yi masa das das da ɗan yatsunta sannan ya dawo cikin hayyacin sai na cewa me kika ce iman ta dalla masa harara bai san lokacin da ya ce mata eh a'a menene kuma eh a a saka madara ko ka son baki yi saurin faɗin kar a saka bata sake magana ba sai juyawa da ta yi wajen ya bi ta da ita tare da taunin leɓansa kuma ya yi cike drip ɗin akan kafet ya kara wajen glass window ɗin dakin yana leƙa harabar gidan muryar ta ce ta sake dawo da shi ya juya ya tana aje masa tiɗin a kusa da indomin na sa su ga, amma idan bai isa ba ka yi magana sai ya ƙara mamaki ya bai shi ganin da a baya ne masifa zai mata ya ce ya ce ba ya zuba a cikin dahuwar tiɗin ba sai dai a yi barbade yi shiru saboda har hangoyin da za ta kuma ta murmusa gashi ya tabbata idan ta dinke shi sana ba za su iya kwatarsa ba dole ya bi komai a hankali har Allah ya kawo lokacin da zai saita mata zama sai da ya tabbatar da ta fice daga cikin ɗakin sannan ya ƙarasa gurin ya zauna yana cin indomi ɗin lalle ta yi hankali kenan tunda ya ga tana yi masa komai cikin mutunci amma kuma yana son ya san waye a halinta a ina aka haife ta da aure ko babu aka same ta shin zai iya zaman aure da ita kuwa bayan zuciyar shi da tunaninsa gaba ɗaya suna gurin fina ita ce wacce ta fara nuna masa so muraran wishin yanzu tana ina ne da wannan tunanin tunanin ya gama ci ya tashi wayoyin ya ɗauka ya fito ɗakin sai ya shiga tarar da su suna cin nasu suka kalle shi cike da fara'a banda iman da ta kura plate din indomi ido yi gyara murya amma bata dago ba yace da su bar na je na dawo kar ku bude gidan nan mun ga babu wanda muka sani kai kyau fa mijin iman cewa ikram tana dariya bai kula ta bai juya ya bar dakin yana yatsa na fuska kun dace da juna fa anta iman ikram ta sake faɗa tana ɗebo indomi ta kai cikin bakinta wani banzan kallo iman ta mata tare da jan karamin tsaki ta yadda ba za su ji ba mikiwa ta yi ta wajen ta haye kan gadi ba hawa yana zubowa daga cikin idanunta gaba ɗaya ta rasa mai ke mata daɗi burukanta na rayuwa duk sun ruguje tana son yin karatu mai zurfi kafin ta yi aure saboda ganin ta caraf ta yi zaton har masters sai ta yi ita da take yi wa sauran mai ɗinta dariya tana cewa su za su yi kandi mare, sai gashi ita daga yin kandi an yi mata aure hannun ta miƙe ta je ta tana taɓa bayanta jiki a sanye ta ce mata ki haƙuri anti iman na san ba a san shi amma ki daina kuka saboda zai iya sa miki ciwon kai kamar zuga ta dai sai kawai ta fara kuka na gaske kuma a fili inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai daga sai kuka yake yi magana ce ta bata miki rai ko me iman ta kasa magana saboda zafin da take ji a kirjinta ni ku kyale ni ku rabu da ni dan Allah ta faɗa cikin raunin zuciya to Allah ya baki hakuri muka biyo Allah ya sa a aiko daukan mu ikiram ta faɗa tana kwashe kwanuka bata kuma kula su ba suka ƙaraci lashin su suka gama kowace ta ɗauko wayarta ita ko man ko ma ba ta son gani bari kuma abin da yake cikin ta tana da manya-manyan damuwoyi a zuciyarta har guda uku waɗanda bata san ta ina za ta fara samun warwarewarsu ba tashi dai bata kula kowa ba tana nufi kicin kayan miyan da arfe kawo duk ajiya da ya danyo masa sayayya su ta shiga gyarawa hannun ta leƙo ganin aiki take yi kuma da alama ba ta son kowa ya rabe ta yasa ta zauna a falo ta cigaba da chatin ɗinta. tana cikin yini aka kira ta ta dauka cike da murna hello mama hmm anan ya kuke ina iman tana kicin lafiya dai ku ba wata matsala da kuke fuskanta mama ta tambaya cike da kulawa eh to gaskiya dai iman ba ta cikin walwala dan yanzu ma kuka ta dinga yi mana ta ba ta haƙuri ta tashi ne ta shiga kicin ta hau gyaran kayan miya kamar ma ba za ta kuka haka ta je ta daure ta ce ku bi ta sannan a hankali kun ga dai ba san auren nan take yi ba har yanzu ta kasa gane gatan da aka yi mata kuma kun ga ba isasshen lafiya ce da ita ba ku bi ta hankali har ku taho yaushe za mu taho mama kin san fa za mu jam cewa hannun tana shagube fuska tamkar tana gabanta za ku taho cikin satin nan da yake bayan mun taho yayin ku ya turo abba kuɗi ni ma ya turo min to shine muka tsaya a nan hanyar Abuja muka zaɓi kujeru wardrobe daga do dama akwai kuɗin da jamilu ya bayar da kuma 'yan ragowar na hannunmu za a sai musu kayan kicin da kuma na sawa kafin Allah ya sa shi ma arab din ya fara jin alat murmushi ya saba cewa Hanan ta yi farin ciki sosai da samun iyaye irin nasu marasa kyashi da nuna wariya ta tabbatar ko da ita ce a matsayin iman iyakacin abin da za su iya yi mata kenan Allah ya saka da alkhairi mama ya bar mana ku cikin koshin lafiya Amin Hanan ki kai da sauran yan uwan naki bari na je yi aiki sai sallama Hanan ta miƙe ta shiga kicin ɗin. kallon iman ta yi wacce ke yaran rishu alama wani abin za ta ɗora ta ce mata anti iman mama tana gaishe ki ba tare ta juyo ba ta amsa ina amsawa ta ci gaba da ta ka wani yake je ki zauna cewar hanan tana kokarin karɓar lagwanin bashi kawai zan yi bana son zaman ne iman ta faɗa tana jin wani irin bacin rai ya ta hanan ta kama wanke wanke ko ne da abin da yake sakawa a zuciyarsa jirab din tai suka yi a tare suna gamawa suka zuba a kula kowace ta je ta yi wanka suka shirya tsaf kamar an ce za su zaben sarauniya a daidai lokacin da arif ya dawo bakinsa dauke da sallama da ikira bai fara haduwa ta sakan masa murmushi tare da cewa har ka dawo ya matsa fuska yayi tare da cewa abin da ya kira ni wai ya turo a kawo furnitures ya bani lamba waɗanda za su kawo sun ce ga sunan karasowa ina sauran suke ya karasa magana yana waige waige ikiram ta saki dariya ganin ya fara yin abubuwan manyan mutane bata faɗa abin da yake cikin ta ba dan ta san zai iya kullatar ta don haka kawai ta ce da shi suna daki bari na kira su sai ji bai hana ta ba tana tafiya shi kuma ya zauna tare da ciro wayar fina saboda yana ganin hotunan da sauran abubuwan da za su hana shi mantawa da ita nan ce a gaba sai Iman ita sanye take ma da wata doguwar riga a atamfa ta matse ta sosai har ba a gane akwai fura a jikinta. Dama kuma fitilin kirjin biyu ba wai girma gare su ba dole ce ta sa take sakawa don kar a ce hatta yi kandi ta fara sakawa. Ya kalle ta sosai kyakkyawa ce ta ajin farko domin Allah ya tsara mata halitta irin wacce kowa zai so a ce shine mai ita. Babban matsalar kawai bata da auki. Ya kalli wata fina wacce take bulbul ga sa tsaye ta ba ta haihu ba. Ko da yake dama bata bari bebin ya sha mata ba. Yaya Arif, haka dawo? Hanan ta tambaya tana daga bayan Iman. wai ba kwasan dawo ne da kuke cewa har yan rainin hankali kawai suka yi dariya banda iman da take kallon gefe kaya za a kawo ku fara shirya su ina magana ya ji ana buga musu kofar gidan duk suka kalle shi ya dan ware idanu tare da cewa bari na ji kila su ne suka kara su ya fita su kuma suka yi cirko-cirko suna kallon hanyar da ya fita ina zuwa ku tara su ne dawa ya sanar da tsikiram suka mai da komai gefe sana aka shigo da kayan tare da shi aiki ta aikin sanan suka tsara yadda za su yi musu ikiram da jahannan din suka tafi ɗakin da suka kwana suna jera kayan shi kuma arba aka bai shi da iman babu mai yi wa uwansa magana wai sai ya dauko aljihu ya sanya karatun Alƙur'ani. inda suka fuskar gadan ita kuma ta juyo ta sauya gurin da mamaki arif ya kalle ta tare da cewa ya haka cikin wani fuska tarar cuno baki ta ce masa A nan ya fi kyau ya ce nan shine daki na a ina da daɗin zaɓa inda nake so ta ɗauko suka haɗa idanuwa ta juya za ta fita ban masa ɗakin bisan lokacin da ya riko ta ba hawa ya gani a fuskar ta waɗanda ya sha mamakin abin da ya kawo su shi babu abin da ya mata kawai daga cewa ga yadda yake so shikenan sai kuka ya sake damƙe hannun yana cewa ki dawo asali iman ɗinki da na sani ki daina min wannan lagilagen ba na nan hankali ta gida musu kai ta yi shiru ki buɗe baki ki yi min magana ko bakin ne ya sake rufewa ya faɗa cikin nuna isa kai ta sake kiɗawa tana son kwace hannunta daga riƙon da ya yi mata haushi ya sa shi sanya ɗayan hannun shi ya matse mata leɓanta na sama da na ƙasa ya kuma kai fuskarsa kusa da tata kamar zai sumbata ta yi saurin kawar da fuska ya yi murmushi kar ki damu ni ba kisan ɗinki zan yi ba lisis zan kula da ke kamar yadda na saba abin da zai canza kawai shine ki daina min rashin kunya da sa ido kin jigo wannan yanayin bai taɓa da asibitin ta saboda mama ba ta bari don kuna gida ɗaya jini ɗaya ku dinga kusantar juna iman ta ce na ji good girl yanzu ki jira bedside ruwa da na mudubi ni kuma sai na ji ta saura. ta kuma cewa to sakar mutane ta nufi inda ya sa ta shi kuma ya ci gaba da nasa ta riga shi gamawa ta zo za ta tafi ya ce ta tsaya su karasa babu yadda ta iya dole hakan ta tsaya su kai komai tare duk da cewa babu mai yi wa ɗan uwansa magana kafin ka ce menene gida ya tsafi yayi kyau sosai sa'abba sun yi kokari matuka. cikin sati ɗaya an gama shirya musu komai ranar da ta kasance su ikram za su baro abuja abu da aslam ne suka je ɗauko su tun da aka ce gobe za su tafi iman ke kuka suna bata haƙuri arab da ya shiru shi maganin kukan nata ya yi yawa ya sa shi sa baki yana bata haƙuri amma kamar ƙara mata ake yi ya ja ƙaramin tsaki tare da cewa idan sun tafi cewa aka yanka kizan dinga yi ina ci to ki sa ki a inuwa ni ba kutsar ki zan yi ba kai yaya arif ita fa bata ce za ka yanka ta ba Ikram ta faɗa tana rungume da Iman. To uwar iyayi kareta. kare ta. Misin ɗin za ta yi shine saka take kuka, cewar Hanan. Sai kuma ku zauna ai wai waye zai hana ku? Ya faɗa yana sake duba agogo. Haka suka zauna suna tumusu musu da garrama shi da Ikram. dama Hanan ba surutu gare ta ba, Ikram ta fita magana. Ko da safa suka karaso sun sha murna inda Aslam da Arif suka koma gefe. Aslam na ta yi wa Arif tsiya. Shegin ƙauye, haka fitin ta ja maka mallakan mata da gida ga kuma aiki ka samu. gaskiya abokina ka yi zara a cikin mu sai kai kokari nan da wata tara mu zo suna karilla can banza kawai waye ce maka zan yi a kai lalle ma dan ba kwasan juna sai aka ce muku karkura ya sunan ma'aiki tallaware alaji ka kwashi romo wallahi ina zaka nemo mun fina dan Allah arfe ba garar da waccan magana mamaki ya kama aslam ya ce wai kana nufin haizu muka guji yarinyar nan a ranka ba hau ka san ko yadda muka kulla alƙawarin kasancewa tare da juna aka salanci aslam ya ce to alƙawarin kuna Allah ne da za ku ce dole sai ya shiga ni fa bari na gaya maka duk lokacin da aka kama ka da yarinya na ji na son ka aure ta Allah ya rufa maka asiri ka samu nagartacciya wacce ka samu tarbiyya a guri guda me zaka da wacce murbadaddiyar matar ba zawara ce ma fa gashi ba ta jin maganar iyayenta yayi shi ka aslam zuwa kai dama ka ci min fuska ko me kake nufi duk wannan abubuwan da kan lissafofi na ta aikata su ne saboda soyayya da take mu shi na sani ma na juya mata baya ko ya tsane ta saboda ta nuna duniya cewa ni take so karfa kamanta iman din ma da aka bani har zuwa wannan lokacin babu wanda ya san asalinta ta iya yi ma irin soyayyar da muke da na ita ma iyayen da suka haife ta da suka yi gani iman tsaye gaban da kayan abincin da zai kawo musu duk ya tarwatse idanun da akan arif tana yi masa wani matsiyacin kallo mai cike da abubuwa da yawa abu da su ikiram su ma suka zo suna tambayar lafiya ta daure da kyar tana jin wani mugun kuka na son kwace mata ta ce ba komai abba zamewa na kusa yi shine kayan suka zube subhanallahi Allah ya sa baki ciwo ba ko ban ji ba abba sai dai kayan kaga duk sun fashe daga kawowa wannan ba damuwa ba ne lafiya ita ce abu bukatar mu tunda kuma babu rauni alhamdulillah ya murmushi suka juya sau kuma inda aka ajiye abu abinci kuma ya arif ku fito nan ku ci mana bari a zubo muku raguwar. gaba ɗaya arif da aslan ba su da kuzari musamman ma arif da ya farcin ko da ikram ta kawo musu abincin kasa ce su kai sai tsakura suke kamar masu cin madaci da sauri arif ta zuwa wajen mota abba ya dafi kai saboda shi kansa bai so imanta ji maganganunsa ba ya san tabbas za ta ji babu daɗi duk da cewa ba ƙarya yayi ba jiya an dafa sa ya yi saurin ɗagowa ya zaton ita ce ta biyo shi za ta kashe shi anya zai kwana a gidan nan kuwa daga shi fa sai ita za a bari gashi ya yi magana da ta sosa zuciyarta kai abin ya zo ya sha maka kai sai ka bari idan mun tafi ka je ka bata hakuri dan ni na bata tace kuma ta hakura idan kuma ka zo na girman kai ya hana ka to tabbas alhakin ba zai baka ba sauki shi ya tare da cewa ban ji daɗi ba aslam sai dai na yi furacin ya kuma fito an ji ban san yadda zan goge shi a ranta ba kai ko kai da hanyar lashi yaro ba yau za mu tafi da su ikram ba arife shi yau ne dare asalin ya shiga yana cewa to sai kawai ka lallashe ta inda kake lallashin shi ne idan ta yi fushi da kai amma dai baka da lafiya ko aslam arif tambaya tambaya na ke wallahi kakar yana min wayo mana to amma ta zan dushi iman da wannan abu kai karfa ka ɗaukar cewa ni dan iska ne wallahi a'a kaka so wannan tunanin dan ban taba ba an ji to amma ka rantsi baka taba rungume ta ba sannu ubana cewa arif na jan tsaki to ko zaka iya iman fiye da abin da kake yi wa fina kaga ita matar ka ce yanzu komai kuka yi lada ne ita kuma shine zunubi kuke dauka amma na san ka fi son fina saboda shi dan yana tsakaninku rai a bace arif ya ce dan Allah ku gare gida ka gare irfan da su sudais ba sai sun zo ba za mu dinga waya eh saboda kai gida da mata ko ba haka bane naga kai ma zuwan naka bata min komai yayi su ma kuma na san idan sun zo isa ta zazi za ka ga rashin mutunci idan ka sake gani na a gidanka dan wulakanci na ji din ka sha zaman ka a can gidan kuwa iman na ganin sun tashi za su tafi ta sa kuka tana rike sa hanan abu don Allah ka su tafi su bani abu yi murmushin karfin hali tare da cewa za su dawo insha Allah giya hakuri kin ga yanzu jam za su yi suna gama za su zo miki su dade ta sun kuyar da kai hawaye na sharara ta ce to abba ni ma ina son karatun su arif da ke shigowa suka ji abba ya ce yawa arif ka ɗauka ma alƙawari cewa idan komai ya warware za ka bar iman ta ci gaba da karatu arif ya bari su haɗa ido kansa a gefe ya ce insha Allah abba abba ya rike hannunta cikin lallashi ya ce Giya hakuri ya ce zaki na san kuma zai cika alƙawarin kamar yadda ya ce insha Allah Aruna ta ce abba na gode Allah ya saka muku da alkhairi ya kuka ya ci karfin da ta kasa karasawa nuni abba ya wasu ikiram da cewa su fita sanai ya ja da suka fita gurin da su arif yake kama hannun sai ya hada cikin nata ya ce ka kula da ita ina cewa ka yi gurin yana jin wani irin tausayinsu Allah ya bada zaman lafiya abokina next year za mu zo suna wata uwa harara ya jefa wa aslam wanda tuni shi ma ya bar gurin yana dariya yana fita daman shi suke jira abu ya tada mota suka ba unguwar iman kuwa na fita ta yi saurin fisge hannunta daga haɗewar da abu ya yi musu kallon juna suka tsaya yi wanda kallon da iman ke yi wa arif kallo ne irin na tsana da rashin ganin girmansa tunda ta ji kalamansa ta ji ba ta yi masa kallon mutunci shi ma kallon sama da ƙasa ya shiga mata sam ya ji ba zai iya ba ta haƙuri ba izar shi ta motsa ya juya zai bakurin ya ji tana magana alhamdulillah to yanzu kar gida anan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na tara ku ci gaba kasancewa ta tsakar gida ku tula da kuma ra'ayin ra'ayinku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci gaba da yi mi agogo a group